أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تفيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 17 ga watan 6 shekara 2017 bakwai a wannan masallaci na mus'abu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata binne shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar da asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani jiya mun faro bayani karkashin wato innal ladina kafaru a وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ko to kamar ina ganin akwai tambaya kwaya ɗaya da ya kamata mu karanta da kuma bashin wasu tambayoyi guda biyu da ya kamata mu amsa abubuwa ne suke yawa sai an mana hakuri a karamar kallaba sharar lasifikin ta ciki ce wannan Malam don Allah ina tambaya ne akan bayani akan siffar jam'in mata. Idan ɗaya daga cikinsu za ta ba su sallah, sannan kuma ita ma za ta karanta karatun sallah a bayyane ne ko kuma za ta asirce. kuma lokaci ɗaya za su riƙa yin sujada da ruku'i tare da lokaci ɗaya wato yana magana abin da ya shafi na farko tukunna ya halatta mace ta mata ɗan uwanta limanci yana ganin kamar ita ce ƙadiyar ko sannan yayi kamata a ce mata suna yin sahu sannan yayin da mace take ma mata ɗan uwanta limanci wato idan za ta iya bayyana karatun ko ba za ta iya ba idan an zo kuma wajen yin ruku'u da sujjada da dagowa duk gabaki ɗaya kamata su yi ko ko a'a dole itin da ita ce limamiya sai dai a jira ta sai ta fara yi tukunna sannan za su na farko da ya halatta mace ta limanci ga mata 'yan uwanta hadisi yana nan a cikin bulugul mara akwai ummu waraka annabi ne na da limanci an gane na biyu mata idan mace za ta yi musulmanci ba shiga gaba take ba kamar yadda namiji liman yake a tsakiya take tsayawa a sabu ta limanci sannan tun da annabi ya ce na ma ju'ilal imamu an sanya liman ne litattado dobe to tun da ita ma limamu ya ce dole sai koyi da ita ta hanyar ajira sai ta yi ruku'u sannan za a yi sai ta dago sannan za a yi sannan za a dago sannan abu na hudu ya halatta mace ta bayyana karatu isu isu musamman ma mata ne ko da ba mata bane ba laifi mace za ta iya bayyana karatu maganar da ake cewa maryacin mace al'aura ce in yi zamanto za ta yi maganar da za ta ɗauki hankalin namiji to nan ne matsala ta kashe sa Allah yake ce musu wato ya nisa annabi lastunna ka ahadin minin nisa in ittakhaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا to in magana ce sannan ne za su yi normal wannan ba wani ainihin wato a bakai ko malam mai risala da yana maganan bayyana karatun mace cewa wal mar'atu dunar rajul mace za ta daga amma dai daga muryar ta wajen karatu bai kamata ya kai na namiji ba amma bai ce ba za a daga muryar ga baki ɗaya ba wannan shine wallahu a'lamu Allah shine mafi sani أكرمك الله بسم الله إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الْكَافِرِينَ اجي من فارا بياني اكن فدين الله تعالى ديتي واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم كتنا ده كتنا مكتي ملائكو سي سجدا النبي آدم فسجدوا duk suka bi umarnin Allah illa iblis sai iblis aba yaki wastakbara yayi girman kai mai tsanani wa kana min alkafirin sai iblis ya kasance daga cikin kafirai wanda suka yi musu musun da ya kafirta su da Allah subhanahu Ta'ala. jiya mun fara bayani akan girman kai mun faɗa abubuwa guda uku akwai girman kai da yake da alaƙa da Allah subhanahu Ta'ala, wanda wasu girman kansu yakan kai har su fi ma ba za su bauta ma Allah ba akwai girman kai wanda ake yi wa manzannin Allah wanda irin su su fir'auna da hamana da ƙaruna duk suka yi da mutanen makka sannan akwai girman kai da mutum zai dinga wa mutane ɗan uwan shi ta hanyar nuna musu cewa shi Allah subhanahu wata'ala ya masa matsayi sama da ainihin wato nasu domin idan kana mu'amala da mutane za ka ga akwai mutumin da kwata-kwata bai san kima ɗan adam maganan wai takarimi da Allah subhanahu ta'ala ya ce ramna karramna bani adama shi wannan bai san kimar mutane ba ko kusa ko nesa saboda kawai yana ganin Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani matsayi to wannan ba daidai bane ɗaya daga cikin matsaloli da girman kai yake da shi wato sababi ne da yake sawa duk abin da Allah ya bujiro da shi a matsayin doka to girman kai yana sa mutum ba zai iya karɓar shi ba yanzu a wannan ayar da Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa da yake yin sujjada me yasa yake yin girman kai ne yasa yake yaki shi yasa Allah ta'ala ya ce wala qad atayna Musa mun ba annabi Musa alkitaba mun ba shi littafi wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sannan muka bibiyo da manzanni suka ci gaba da zuwa bayan annabi Musa Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam albayyinati muka ba annabi an Isa dan Maryam hujjoji sannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da ruhil qudus shine mala'ika jibril Allah ya ce ma ja ja'akum rasulun yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku daga wajen Allah bi ma la an anfusukum da abin da ranku ba ta so me yake faruwa Allah ya ce istakbartu sai ku yi girman kai girman kirki sai ya dawo fariqan kadzabtum wa fariqan taktum wani bangaren su ƙaryata annabin girman kai ne ya ja wani bangaren ma su iya kama annabin Allah su kashe ɗaya daga cikin matsalar da girman kai take da shi kenan Allah ya ƙara faɗa ya ce wala qad akhadna ala fir'auna bisini mun kama mutanen fir'auna da shekaru na fari wa naqasin min as-samarati sannan muka jarrabe su da tauyewan ainihin wato arziki ta bangaren abin da suke ci me yasa muka yi masa haka Allah ya ce la'allahum yatadhakkarun ko la'allahum yadhakkarun ko sa yi tunani su dawo su ba Allah sai ya ce fa arsalna alaihim tufana sai muka tura musu tufana wal jarada muka jarrabe su da fari wal qummala ga kwarkwata wadda fadi'a ga fadi waddama ga kuma jini Allah ya ce waɗannan duka ayatin mufassalat ayoyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dinga turo musu su daki daki amma Allah ya ce me ya faru fastakbaru wa kanu qauman mujrimina duk da haka sai da suka yi girman kai Allah ya ce saboda mutane ne mujrimai to da mun faɗa a farko mun ce ɗaya daga cikin dalilin da yake sa ko ƙur'ani ake karantawa ko sunnar annabi muhammad wallahi in mutum yana mutakabbiri babu yadda za a iya gane me ake karanta takabburanci idan kana karatu Allah zai jarrabe ka za ka ga mutumin da ya kamata ka rena shi amma in kana neman karatu sai ka girmama shi saboda in Allah zai ba bada falalarsa ai ba faɗa maka yake cewa ga inda ya saba saboda Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi kowa sanin idan ya kamata ya ɗauki manzancin sai sa wasu ba abin da ya sa suka ƙi min annabin ba kenan suka samu matsala saboda suna ganin ya za Allah zai rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ya ban mai ko sisi ba in haka ne da Allah yana so su ba ai kowa ya san gawa na babban mai kuɗi ne me yasa ba aiko shi ba gawa na babban mai kuɗi ne duk Allah ya rasa wanda zai aiko sai aiko shi daga nan suka samu matsala wannan yana daga ciki shi yasa Allah ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna idan ka zo kana karanta musu ayoyin mu sai ya ce walla mustakbiran sai kaga mutun ya juya baya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce sanda ake karanta ayoyin bai ji ba Allah ya ce ka anna fi uzunaihi kai ka ce akwai wata toshiya da aka zo aka sa a cikin kunnensa kuma ba wata toshiya girman kai ne ga naka sai Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alin kai masa bishara cewa lalle azaba mai radadi tana jiransa to shi yasa a karatun dare da muka zo muna bayani mun faɗi abubuwa guda hudu ƙarƙashin an ya sudunan nasa alama Allahu min fadli ta ɗaya ɓangaren da ake gane ilimi yana da amfani abu hudu da ake gane ilimi ba shi da amfani to shi yasa malamai suka ce duk lokacin da ake so a yi intajin ɗalibai wanda za su amfanar da al'umma nan gaba to dole a yi ƙoƙari a gina su akan abubuwa guda goma sha ɗaya abu na farko malamin duk da yake so ya yi intajin ɗaliban da za su amfana su amfanar ta yi ƙoƙari ya gina su akan ikhlasul ilmi lillahi su koyi karatun dan Allah kuma su dai su karantar da karatun dan Allah ba koyon karatu ba don cin dinduniyar mutane karka yi haka kuma karkana karantar da ɗalibai ka nuna musu rashin sanin girman kowane malami sai kai kaɗai ne mai girma karka yi haka abu na biyu akwai sidikul mu'allim gaskiyar malami karkara tara ɗalibai kana karantar da su ɗalibai daga ba su kansu su gano ai malam makareci kaga an samu me an samu matsala shi yasa Allah madaukakin sarki ya sha faɗa ya nuna cewa dole ne a kasance tare da sahabbai dan su ne al'ummar da suka fi kowa gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya Abdullahi bin Salam ya ce lokacin da Madina annabi ya zo ta girgiza mutane aka dinga tururuwa ga annabin Allah ya zo ga annabi ya ce ina daga cikin wanda muka ji na ganshi ta bayyantu waje wajhahu lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni ya ce ina kallon fuskarsa. Ya ce, a araftu anna waje wajhahu laysa biwajhin Ya ce ina kallon fuskar shi wallahi na gane wannan mutumin daga fuskar shi ma ba makareci ba. daga fallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku akwai mutabaqatul qawli wal amal ka yi ƙoƙari yayin da kake karantar da mutane a dinga samun mutabaka tsakanin aiki da magana an sani in dai kai ba malami ba mala'ika bane ba annabi bane dole za a dinga samun sayyatu a tattare da kai to su kuma a wannan babu raguwar mutanen gari sai su ji tsoron Allah kar kana malamin addini mutane kuma suna mu'amalantar ka irin mu'amala ta annabi da mala'ika kar su yi maka haka duk mutumin da ake neman maki ɗari a jaraba amma idan ya zo na zai iya cin tamanin tamanin da biyar casa'in malamin in dai ba mugu ne bai kamata ya kayar da shi ba zai kayu ba zai kayu ba ko to a cikin mutane wanda ba annabawa ba ba za su wuce wannan matakin ba annabawa ne kaɗai suke kai wannan ɗari bisa ɗarin to sai ka ga kana karantar da addini amma mutane na maka mu'amala ta dole sai ka zama annabi ko mala'ika a'a a kalli karantarwa ka idan abin da kake aiwatarwa na karantarwa kana da alheri ka so 80 cikin dari tamanin da wani abu to dole ne mutane su yi maka uzuri wannan malamin kowa ya shi yayi kokari a wajen karantarwa wannan ita ce ka'ida amma a samu karantarwarka daban aikin kuma daban ta akwai matsala shi yasa annabi shu'aibu ya faɗa wa mutanen shi yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba ina so ba ne in ce ko ku yi abu ni kuma in sake zagayo in yi abin da na hana ku ba shi ne manufata abu na hudu a samu al'adlu wal musawa wato adalci da daidaitawa tsakanin ɗalibai sanda ka tara su kowane mutum ka ajiye shi matsayin da yake sannan su ɗaliban su ji tsoron Allah matsayin ku ɗaya ba wane ba da wane kar kuma ka ci irin yadda wane yake da matsayi a gurin malam sai ka zama haka ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a wajen karatu ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a shekaru ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a kaza ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a wajen sabiƙa wajen mu'amala da malam shi yasa cikin sahabban annabi Muhammad babu wani wanda yake iya kwatanta kanshi da sayyidi Abubakar a wajen annabi Muhammad akwai ran da sabani aka samu da rashin fahimta tsakanin sayyidi abubakar da sayyidina umar sayyidina abubakar ya bi sayyidina umar har gida ya ba shi haƙuri. kun san yadda sayyidi umar yake zafin ya yawa sai bai haƙura ba to da ya ba shi haƙuri bai haƙura ba sai hankalinsa ya tashi sai ya baro wani sayyidi umar sai ya taho wajen annabi annabi yana zaune an goshi ya ga yautin da yake ɗaure da shi yana cirewa yana fado ya ce wa sahabbai amma dai wancan amma sahibu kun faƙarga wancan abokin naku di yadda aka yi sun samu matsala da wani yana zuwa sai ya ce tsakanina da umar ɗan khattab wani abu ya faru na saɓani radiyallahu anhu ba ka san faɗan babba da babba ne ya eh, ciyawa ce bahaushe ya ce idan toro da toro na faɗa to ciyawa ce take shan wahala ya ce na nemi ya haƙuri da ya haƙura ba shi yasa hankali na na tashi ya tashi na zo wajen ka. yana faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ya gafiru Allah laka ya ababakar sai da ya faɗa su uku sai ya ce zauna san sai umar daga ga cewa ai bai dace ba babban mutum kamar abubakar ya masa abu kuma ya nemi ya yafe masa ya ki ya taso ya zo wajen manzan Allah tun daga nesa ya dinga ganin sako daga fuskar annabi cewa akwai matsala yana zuwa a ko ma bai yafe ba tun da annabi ya ce ya gafiru Allah laka ya ababakar ma an gama magana ba annabi ya kalli sai na umar ya ce masa kakkumanta wannan mutumin Allah ya aiko ni duk aka ce ƙarya nake amma shi yace gaskiya nake annabi ya kalli sayyidina Umar yace yanzu ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba sai da annabi ya faɗa idan sayyidi Umar ya wani abu ya hada su da da sayyidina Abubakar ga irin matakin da annabi ya dauka inda yanzu annabi yana da rai wanda suke kallon sayyidi abubakar su faɗa mai magana banza da annabi yana nan wani mataki zai ɗauka kansu shi ne mai ma'aiki a ce allah ya tsine ma'awwalu shi ne awwalu abubakar shi ne farkon azalimi ai allah ya kai mu bayan sallah zan dawo nan garin aiki duk abin da muka faɗa na aƙidun shi'a a karatu to karar zan fito da su ga bidiyo ga komai malaman sun faɗa ga kuma littafi inda ɗan da ya isa ya musa ya musa ya ce ba a yi ba to karka zo ka ce ai dole ne yadda wane yake da matsayi a gurin malam kai ma a'a kowa a yi masa adalci a ajiye shi matsayin da yake su kuma ɗaliban su ji tsoron Allah kowa ya tsaya matsayin da yake an gane sannan abu na biyar shine akwai attakalli ko attahallin bil akhlaq al-fadila wal hamida malamin shi kanshi yayi kokari yayi kwalliya da dabi'u ababan yabo da kuma dabi'un da suke masu kyau domin ana cewa kama ya al-murabbi haka za yakunu al-murabba yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka tarbiyyar ta zai zama duk lokacin da ya zamanto malami ya ɗabi'antu da ɗabi'u na kirki to ɗaliban da yake matarbiya yayin da za su taso za su tashi da ɗabi'a mai kyau idan uslubi ne yake da shi na magana wajen sanyayawa da raddi da uslubi mai kyau to za ka ga suna ƙoƙarin in kuma usulubinsa ne zage kowa ne su ma suka taso haka za su zage kowa a gari ba haka ba ne haka ne to shi yasa ba a son irin wannan abu na shida shine tawadu'ul muallim ana buƙatar kai kanka yayin da ka tara ɗalibai kana koyar da su ka zamanto mai tawadu ɗaya daga cikin manyan malaman da ne karatu a gurinsu nake karatu a gurinsu akwai malam abubakar saminaka mutumin birnin kebe ne yana nan a cikin yawuri littafin ta ziyini da muke yi da azahar a wajen shi na koyi littafin duk inda ake malami a gidan karatu ya kai ka kosan mutumin da zan je gaban shi in zauna yi kwana 28 30 ina karatu ka kosan ya kai da a gidan karatu amma idan aka gama karatu muka jiro muna tafiya da shi ba ka iya gane waye malamin a cikin Da ga alinan dan agaji shida ne ba za ka yi ganewa to saboda haka ba daidai bane malamai su dinga mu'amalantar ɗalibai kamar ta Alkaliu da Almakalu, wani da ka ganshi yana tafiya in suka jero da ɗaliban sai kaga daga nesa sai ka gane bambancin wannan fa malam ne yake zuwa ragowar su ne ɗaliban ba haka bane to ana buƙatar malami ya zamanto mai tawadu tawadu'un ne zai sa yayin da shi yayi tawadu ɗaliban da suke tasowa ƙarƙashin sai su koyi tawadu' amma lokacin da ya zama mutakabbiri dan jiji da kai to duk kuma ɗaliban da ya taso ƙarƙashin shi ma haka zai zama ɗan jiji da kai da nuna isa sannan akwai abu na bakwai shine shaja'atul muallim ana buƙatar malami kar ya zama matsoraci ka zama mai jarumta jarumtar ce za ta sa ɗaliban da za su taso a ƙarƙashin ka su koyi jarumtar yanzu ta zuwa mun karanta da ku a cikin tadhilul waraqat ba A shehu abdullahi gwandi yana faɗa akan sahabbai cewa rijalullahi Ansarar rasuli huwa dirgamu summa humu shubulu humu qata'u ru'usul kufri qat'an bi asyabin ta'ul laha Sulu. sahabbai a kankin kansu ai jarumtar da suka iya yi ba su iya yi ba sai da suka samu mai gidan da ya fi su jarumta ne duk wanda kake ganin gwarzo ne ya isa akwai wutar da in ta yi wuta sai ya dawo ya jingine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin hunaini da aka je aka samu matsala mafi yawanci suka gudu a rana ai annabi bai gudu ba sanda ake guduwa ya miƙi yace anan nabiyyu la kadhib anabu na abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib ƙara za a ji a cikin garin madina sanda mutane za su tashi su fita zai su ga me ya faru shi har ya ji ya dugo ya ga me yake faruwa ja ku koma ba wani abu wata wani abu ne kawai ai har na na gama na dawo amma in ya zamanto ka je ka shiga harkar da da'awa kuma dama kai ma matsoraci ne ba shi kenan ba da zaran ran da aka firgita ka kai ka firgice ka kariya to ya kuma ɗaliban da zaran ɗalibai sai ga an saka a baro ba dole kuwa ya kama gabansa ba eh ko kuwa daga ran da ɗalibai su ganka a baro kara ka ta bayyana ba shi kenan aiki ya ganka ba ka san a najeriya kowane mujirimi mai laifi idan aka kama shi ƙaranci za ka ga akan sashi a mota ne a ɗauke shi to amma shi wannan cin da akwai alhakin sahabbai Allah ba zai bari a mai wannan ba shi yasa ya fi karfin mota ta dauke ki sai dai baro to dan haka kakka zama matsoraci shi yasa wannan harkar da kake gani muka shigo ta karantarwa to karka yi tsammanin cewa akwai wani abu da kake da shi na barazana da zaka yi kuma mu juya daga inda muka bai yi wa? domin ai daga kashe malam jafar da malam albani ya kamata ka fahimci in akwai masu juya ya kamata a juya bai taɓa yiwa sa da kasane cikin waƙin da yake ma malam jafar ya ce kan maratan a hayyata sunnata ahmadin ka da tulul jihar fi na tukubaru ya ce sau nawa ka raya sunnar annabi muhammad wadda ta yi kusa saura kiris a kai ta kabari ka zo rayar da ita yace jadalta bil hujjatil qawiyyah ummata. yace kaya jayayya da al'umma da hujja mai karfi wacce aka kasa ture hujjaka har yaji inda yake cewa qatalu amiral mu'minina musallin wa qatas sabihatu qissatun tatakarrar lokacin sallar asuba aka je aka kashe sayyidi umar lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam jafar tarihi ne yake maimaita kanshi innal ula qatalu aba hafsin lahum dawru li kulli jarimatin la tafur dan haka in ka san kana da tsoro kuma kana sha'awar ka shigo fage na da awato ka fara dan wallahi ana mutuwa ko kuwa ku bari mu je tukunna sai mun je cikin tazyinul warqat can daga lokacin da shehu yayi hijira da irin rigimar da aka yi idan shehu abdullahi Gondi yana faɗa za ka ci irin ɗauki ba daɗin da aka yi don ka gane cewa in addini ka ce za ka yi to kai shiri ba ko kakku je ku janyo fitina amma duk ran da Allah ya janyo ta ba ku kuka ja ta ba sai ku roƙi Allah ya ba ku ikon ɗauka shikenan kawai amma ka ce kana shirin shanta shantakewa a ina akwai matsala abu na bakwai ko na takwas shine muzahatul muallim ma a talamizi ana buƙatar malami ya zamanto yana da ba'a tare da tare da ainihin wato ɗaliban shi wanda za ka ga haka annabi muhammad yake hatta 'yan ƙananan yara akwai wani yaro da yake tsuntsun annabi ya ganshi? shi za ka ji ya ce ya umar ma fa'alan nugair ina ka nugair yake ina ya shiga ba ganshi ba yana masa ainihin wato ba tsohuwa ce ta zo wajen annabi ta ce annabi ya roƙon mata Allah Allah ya sata aljanna annabi ya ce mata ina ai tsoho babu yadda za ya shiga aljanna ta tashi tana rusa kuka an ce tsoho ba zai shiga aljanna ba ai magana ta lalace annabi ya ce ina dawo dawo ba haka nake nufi ba abinda nake nufi da wannan tsufan naki haka ba haƙora ba za ki shiga aljanna haka ba in kika shiga aljanna ba haƙora to me za ki ci shine Allah ya saukar da inna in hunna insha'a sha'a faja'alna hunna abakara yana yi amma ka zo ka dake ka mutuke fuska kullun abin a ganka a basa wata wallan a san kamtsari da ai wannan bai kamata ba an fahimta wallahi zaka ga kuma malaman sunna da dama suna iya kokarin su gurin kwatanta wannan yanzu ran da muka tafi shan ruwa can gidan da dakta ya gayyata muka je an ja girki a wajen ran da maka bannan ne ko ran da maka bannan ne da malamalin ɗinsa da komai in ka ga yadda yake ɗawainiya da kai da komowa wajen mutanen da ya gayyato su kar a samu matsala sai ka sha mamaki in wani ne koma zai ya zama shi ai shi dakta ne eh saboda haka shi sai kamata sai dai kun san akwai wanda sun zama sai ka ce ƴaƴan agwagwa su sai dai a bisa amma ba wanda isa su bi shi to wannan kuma kaga ba daidai bane bai kamata ba sannan abu na goma ko na tara shine asabar wa ihtimalul ghadab yayin da ka tara ɗalibai kana karantar da su ka zama kana da hakuri da kuma haɗe fushi saboda ai a ka'ida kai ne malamin mafi yawancin mutanen da suke zuwa gurin ka dama da rashin lafiya suke zuwa kai ake sa ranka warkar da me kai na kamata kai musu magani shi yasa zaka ga yanzu likitoci a zamanance sun yi nasu malaman malaman addini ake bi bashi yanzu da wanda yake warkar da ciwo hissi da wanda yake warkar da ciwo ma'anawi wa ya fi shan wahala eh wanda ke warkar da ciwo ma'anawi ya fi shan wahala a yanzu da annabi ya ce bada al-islamu gariman fa sai udu gariban kama bada musulunci bako ya fara zai koma bako kamar yadda ya fara ya ce ba da lagwara ba iyo malkiyama farin ciki aljanna ta tabbata ga baƙi da sahabai suka ce mana lagwara ba a yan rasulallah ai cewa yi unasun salihu na fi unasun su in kasi mutane ne ɗan kaɗan na kirki cikin miyagun mutane masu yawa a wata ruwa ya cewa waɗanda suke saba musu sun fi waɗanda suke bin su to yanzu an bata aqidar mutane sai ku kuka zo kuka ce kuna so sai kun daidaita aqidar mutane idan ka tafi asibiti babu wani likita da in kana da ciwon munafunci zaka je ka bula ya yanki kati sai an dokan ka ce likita ne munafiki ne cutar mana eh wannan cutar me yake warkar da ita sai littafin Allah da sunnar manzon Allah to da aka sai ya zamanto lokacin da zuciyar mutum ta karkace kai kokarin kake ka dawo da ita ta tsaya tafiya kun baka so ta sake karkacewa dama ko hagu sai sa dole ya zamanto ta kushin wahala amma likitoci mafi yawancin magungunan da ake sha ɗaci ne da su wanda in ɗan adam ya sha za su warkar masa da cuta yayin da suka lura kana asibiti a kwance ga ciwo sannan kuma ga magani mai ɗaci to da wanne za a ji kuma akwai wanda shi da ya sha magani mai ɗaci gare ya mutu da ciwon shi ko sai an danne shi da ƙarfin tsiya an ba shi, amma dai shi ya sha girma da arziki bai taɓa yi wa? ya suka yi sai suka ƙirƙiro abin da ya kamata a sa maganin mai ɗaci a baka ka haɗiya ba tare da kaɗan ɗanɗacin ba don kada a haɗa zafi biyu ga ɗacin magani ga zafin wa ga zafin ciwo to haka ya kamata yanzu a yi gurin karantar da addini bai yiwa ka gwarjewa mutum ciwo bai warke ba kuma ka ƙara gwarje ciwon sannan kuma ba magana mai kyau shi yasa Allah sai ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima sannan da wa'azi mai kyau abu na goma shine tajannabul kalam al fahish al bazi ka yi ƙoƙari yayin da kake karantar da ɗalibai ina faɗa maka wannan ɗalibai suna da alaƙa da tasiri wajen malaminsu akwai wanda zaka ga hatta usulubinka na magana shi zai ɗauka to in zagi kake kundin wasan da kake shi ma haka zai kundumo zagi wallahi to shi yasa ba a so maganganu wanda suke na alfasha ne na batsa in ba babi na lalura ba ko hikaya a ce kana karantar da mutane kuma suna fita a bakinka? wannan ba daidai ba ne. abu na goma sha ɗaya shine istisharatul muallimi li ghairi malami yayi ƙoƙari ya dinga neman shawarar malami dan uwansa an fahimta idan wata matsala ce ta taso kafin ka yanke hukunci ka nemi malamai ko wanda suka tsara ka a gidan karatu ko wanda suke tsaran ka a gidan karatu wane mai ka fahimta dangane da wannan matsala ga ya kamata babu yadda za a yi Allah ya baka ka dawwama cikin kuskure to yayin da kake koya wa ɗalibai idan abu ya taso maka kai ma kana neman shawara to nan gaba shi zai sa su ma idan abu ya ta maso musu su dinga neman wa amma akwai wanda zaka ga har dukan gaba yake ce shi in abu ya taso bai shawara da kowa wallahi kuma ɗauka yake burgewa yake to ba ma malami waye nemi ma shawarar malami dan uwan shi ba akwai abin da in ya taso kana malami ɗaliban da suke karkashin ka ka dinga neman shawararsu saboda dan kana karantar da mutane addini ba fa shi bane dalili na cewa duk falala Allah ya tattariya maka a daidai lokacin akwai wani abu na kususiya, da Allah zai keɓance daga cikin ɗaliban wannan Allah ya masa kaza wannan Allah ya mai kaza wannan Allah ya mai kaza wanda kuma kai malamin bai ma ba shi yasa akwai abin da inda zai taso na hatsari cikin ɗaliban akwai wanda zai hango ga hatsari nan yana zuwa kuma kai malamin baka hango hatsarin ba in ka ce ba ka ɗauka shawaran kowa kai kuma ba annabi bane ba wahayi ake ma ba shi ma wanda ake ma wahayin Allah sai da ya ce masa fa'aku anhu sannan wastaghfir lahum wa shawirhum ka kira su ka dinga shawara da su ba shi bane mafi hankalin mutanen duniya ga kuma wahayi amma Allah ya ce ya kira sahabbai dan yin shawara da su shi yasa Allah da ya tashi sai ya dauko sallah da zakka sai ya buɗa tsakiya sai ya kawo shawara sai ya saka a tsakiya dan ya nuna maka yadda sallah take da muhimmanci zakka take da muhimmanci shawara ma tana da muhimmanci shi yasa Allah ya ce wallazina stajabu li rabbihim sai ya ce wa qamu salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqu la shawara a dinga shi yasa matsalar hadisatul ifki da ta faru don mun san abin da ya faru annabi zai kira hatta barira baiwa ce sai da annabi ya kira shawara ta ya kike ganin za a yi ta ba da shawara ya kira usama ta dan zai ya tambaye shi ya kake ganin za a yi ya ba da shawara ya kira ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kuke ganin za a yi ali ya ba da shawara amma kawai kana mu'amala da ɗalibai kawai ka dinga wa ɗalibai kama karya wannan ba daidai ba ne bai kamata ya kamata duk wanda yake karantar da addini ya ji tsoron Allah eh yawa to saboda haka duk wanda Allah ya dora masa amana karantar da wasu ya ji tsoron Allah su kuma dalibai su ji tsoron Allah wajen girmama ainihin wato malamai ina fatar an fahimta saboda haka kuma min iya kokarin mu gurin nisanta duk abin da yake da alaka da girman kai gaskiyar magana matsala ne ba ai karama akwai ƙadiyya ƙwaya ɗaya da zan cike da ita a wannan majaɗin. wace ƙadiyya ce muna sana da annabi musa annabin allah ne yana daga cikin ulul azmi minar rusu, wato mutum biyar da suka fi kowa daraja da kima a wajen allah al bukhari ya kawo a cikin aljami'u al-musnad sahihul sahih min umurin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi da ya kawo ya kawo wannan ababubbuka da yawa al-imam al-bukhari ya kawo a babul khuruj fi talab al-ilmi babun da ke magana akan fita wajen neman ilimi da kuma babu ma yustahabbu lil alim babun abinda ake so ga malami idan su'ila an ayyun nasi a'lam lokacin da duk aka tambaye ka aka ce maka waye fi kowa ilimi idan ana so a zirma ka falyakinul ilma ilallahi, to sai ka wakilta ilimi ka ce Allah ne ya kowa sannan ya sake kawo hadisin ababul haya'i fil ilmi babin da ke magana kunya a ilimi ya kawo haddasana abul qasim khalid bin khalil qadi hims قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزائي أخبرنا الزهري عن عبيد الله bin abdullahi bin utbata bin mas'udin an ibn abbas shi abdullahi dan abbas annahu tamara huwa yayi jayayya shi abdullahi dan abbas wal hurr bin qais bin hisn al fazari fi sahibi musa sun yi jayayya da shi da wannan mutumin akan wane ne wanda Allah ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani waye abokin musan nan famarra famarra bihima ubayy bin ka'ab suna cikin gardama sai ga ubayu dan kabi ya zo wucewa domin duk ya girme su a gidan karatu fada'ahu bin abbas sai abdullahi dan abbas yace ya kira shi kuna cikin gamza wata matsala kai ka da wannan ya da kowa ya ki sake sai ga wani babban malami ya zo wucewa to kai sai ka ajiye naka shi ma a ce bari a kira malami malam zai ci kan matsalar faƙala sai ce in ni tamaraitu ana wa sahibi haza fi sahibi musa ya ce ni da wannan mutumin mun yi jayayya ni na ce wannan abokin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na musa ƙur'ani shine tajir allazi sa'ala sabil ila liqihi wanda ya roki hanyar da zai haɗu da shi hal sami'ta rasulullahi to shi ma ka abu din kasancewarsa babban malami ba ra'ayinsa ake bukata ba ya ji wani abu daga annabi Ko fahimci matsalar a'a ya kaji wani abu daga annabi mai annabi ya ce faƙala sai ya ce faƙala ubayyu na'am ya ce sami ita rasulullahi ya zakuru sha'ana ya ce tabbas ni na ji annabi ya ambaci wani abu a kansa ya ce bayna ma musa fi mala'in min banin isra'ila iz ja'ahu rajulun wata rana annan musa ya tara jama'a ta banin isra'ila yana karatu karatu yayi karatu ah, malam maganan karshen karatu wanda yake magana da Allah ba karshen karatu ya kare ba yaji karatu yayi karatu yaji cida tayi cida yaji an zuba ilimi qala sai yake cewa ata'lamu ahadan a'lamu minka wako yanzu a duniyar nan yanzu akwai wani mutum da ka sani wanda kai da karatu kuwa qala musa sai musa ya ce la a iya sani na a doron duniyar nan da ban san wanda kai na karatu ba kaga wannan kalman fala bai kara wani abu ba amma wannan magana da ya faɗa fa auha Allahu azza wa jalla ila Musa Allah ya ma annabi Musa wa yace bal wannan magana da ka faɗa ba haka bane abduna khadirun akwai bawan mu akwai bawan mu ainihin wato khidir fa sa'ala sabila ila luqi to tunda annaba ba mutane ba ne masu hasada sai ya roƙi Allah ta yama za a yi hada da shi kaga an kai ne da an ce ga wanda ya fi ka sai ka dawo kulla mai shabi to kuwa dawo kulla mai shabi za to me mahallin shahid wannan kalmar da ya faɗa duk malaman duniya sun ittifaki annabi Musa bai faɗi wannan kalmar saboda girman kai ba la'akari da a wannan lokacin bai san wani annabi na Allah da yake karɓo sako daga Allah zuwa ga mutane ba sai shi da nassin qur'ani Allah ne ya ce masa qala ya musa inistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka akan mutane da manzanci na da magana da la'akari da wannan ba ya faɗa bane da niyya ta takabburanci yace babu amma akan wannan magana sai da Allah subhanahu wataala ya dauki mataki kan annabi Musa to in Allah zai wa annabi Musa haka kai waye kai waye to saboda haka a matsala ta karatu da ɗalibai da malamai su ji tsoron Allah su saka Allah cikin al'amuransu duk yadda kake ganin kai karatu kana da nauyi to ka bi matsalolin na hankali jiya na yi magana a na ce in ka ga mutum yana cika ma karatu baki to bai gama sanin karatun bane kamar uzi wannan ita ce maganar gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan ne. in an je wata gaban za ka ga za mu ƙara bayani shi yasa malamai suka yi maganin cewa duk mutumin da yake da mutakabbiri da mai kunya ba za su taɓa iya koyon karatu ba domin kana neman karatu sai ka ga wanda ya girme ka kuma Allah ya bashi karatu ya koya ba kuma yadda ka iya dan ba kai kake bayarwa ba wal inna wal innal fadla bi yadillahi yutihi falalan Allah ai hannunsa kake yana bayar da ita ga wanda ya gada. shikenan bas an fahimta ai Allah ya ce wa qulna ya adamu wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا سيمك يا آدم يا خي آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وزونا ركينا ما تكا الجنة منا أنغاني وكلا كتي كوبيو من هذا إتوانا الجنة رغدا الوتي sannan ku tafi a cikin ta haisu shi ma duk inda kuka so diyar da kuke so amma wala ƙaraba, kada ku kusanci hadhihi shajarata wannan itaciyar kuna kusanta kuka ce fatakuna za ku kasance min na daga cikin azzalimai wannan ita ce maganar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi Adam a cikin cewa wa kulna sai muka ce ya Adamu ya kai Adamu uskun anta ka zauna kai ba uskun fi'il amrin bane mabni ala sukuni annahu sahihul akhiri ولم يتصل بآخره شيء وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تو أنت da yake cikin damirin sai ya zama wa huwa muakkad da ka anta na biyu sai ya zama to damirun ne mabnin alal fati wato a mahalli na taukidi kuma shi yasa aka ce uskun anta ka zauna kai din nan sannan wa zaujika sai ya zama to da ainihin wato matarka yanzu aljanna ai ta ce ni'ima mafi girma ko amma ka kalli duk girman aljanna da ni'imarta Allah da ya tashi sai ya ce uskun anta wa zawjukal janna ashe da ba mace a gidan aljannan da har yanzu ni'imarta ba ta cika ko kuwa an gane to shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi a can gaba sai wa mata wani abu sai ce hunna libasul lakum wa antum lahunna ku tufafi ne gare ku matan su ma matan tufafi ne gare ku to yadda aka samu babban matsala kamar yadda muka yi magana ranar nan sai kuka dawo sai aka dawo wajen neman mata kyalkyal ido ko da ku yadda ka san wanda zai je so shadda wacce take da mugun kyau a ido in ya zo ya saka ka rana ɗaya ya sa a ruwa in ya wanke ta ya wanke kuɗin shi yanzu ba Allah ya ce hunna libasun ba duk wanda ya tashi dan girman Allah a cikin kunan yaje zai siyo kaya a kasuwa yakan kalli kayan da yake da kyau a ido ne ta yadda in ya zo ya wanke shi rana ɗaya ya yanke kuɗin shi ko yakan kalli kayan da yake da nagarta ne to me yasa ko in dai mace libas ne in ka tashi baka neman mai nagarta sai ka nemi wacce rana ɗaya da kawo in ka saka ka wanke kuɗin ka haka mutane suke to aljanna eh aljanna ma sai da mata a can yasa qur'ani bai gushe ba yana ba mu labari cewa akwai mata wa hurin i e. ka amsalin lu'i il maknun Allah ya kai mu in Allah ya ai malam in Allah ya da Allah ba zai wulakanta ba wannan fama da gwagwarmaya da muke da a kamala. ana harara muna harara ana kawo farmaki muna kai farmaki eh ta bakin kala rawi eh ayan Allah ya yarda da izinin Allah to mace an gane ka san da yake gurin mafi yawanci samari ne kuma gashi akan matsalar aure ana cikin fisa atul usrati eh saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah a duba wannan matsala shi yasa wallahi in ba Allah bane ya ce maki mutum ya aure to akwai matsala da haka gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amarin farko tukun na samari a dinga samun masa da aikin da za su su kuma samari su ji tsoron Allah dan an faɗa min akwai wani daga cikin mai makame daga cikin masu makamai da ya gabata ya iya kokarin sa a nan garin wajen samarwa da samari aikin yi amma duk wanda ya fara sai ya daina zuwa kawai kowa so yake ya zama ci ma zaune kawai jiran yake a ɗauko kuɗi a bashi ya kashe gobe ya sake komawa a bashi da wanda yake ma wannan kuma kashe ma zuciya ne wannan ita ce magana ta gaskiya an fahimta idan mutum yana da mace to za ka gan yana da natsuwa an gane kuma wallahi ko arziki ne ba za ka yi ba sai ka aure a in ka ɗauko kaso ɗari na masu arzikin kowace unguwa ka ɗauko su kaso casa'in da wani abu na masu mata ne eh? wani yana nan yaƙi yin aure amma kuma mai mata ne yake taimaka mai a zuwa mai kwanan abinci cikin gida hmm? yanzu da azumin nan duk mai mata bai da matsala wani da ya koma gida za ka samu an shirya mai kwanan abinci shi kaɗai wajen goma sha takwas sai ka ce mai ga wannan ya tsakuru wannan ya tsakuru wannan amma in ka ga mutum a layin kosai suna ture-ture da yara mai kosai yana da Allah a bani na riga su ana tsaya duk Allah yara sun riga ka billahi lazi mara makami daga nan wani zai ce to gaskiya ya fi kusan zai bata lokaci an kusa kiran magarba bari ya je ya dafa shayi da ya zo hita sai a dauke wuta sai ka ga bala'i kan bala'i in ka fito kace da Allah a je nan gidan a aro maka fula za a amfani da shi a sai to ai mai gidan yana amfani da shi ne ta ko gaba da za a mai gidan yana amfani da shi in ka ga mutane sun haɗu wajen su takwas suna kwana a waje ɗaya to mara mata ne a tun ba mutum ya raya mutum takwas haɗa waje ɗaya suna fata wani ma kaga ya ɗauko wandan shi shine zai tusa kaya ne bulan amma malam akwai wani man izala a can kaduna muna wa'azin unguwa unguwa da shi idan aka zo wa'azi ayoyi cikin kaso goma wallahi tallahi shida ba daidai yake jinsa amma wallahi tun da ya aure hadda ta zauna hadda ta zauna to shi yasa Allah sai ya ce wa ya adamu an anta wa zaujikan ka zauna da kai da matarka aljanna to in aka zo ga mace ne to lokacin ne wa kula min ha haisu shitum duk abin da ke cikin aljanna zaka ci a ainihin wato yalwace kai dai kai kokari ne in ka tashi zaka aure ka nemi matar da take son ka kake son ta domin babu kidahuman maza ni gaskiya ina ganin akwai mugun dakikanci mace ba ta son ka kafe ka ce sai ka aure kuma iyaye da daure makariya gindi ne sai ce wai ko ga wata ne sai sun kai daki yanzu ba ga implication din abin muna gani ba kwanaki wata da mijin aka ɗaura mata aure ba ta so mahauci ne kyale shi ce ya gama sana'arsa ta fawa ya zo ya kwanta ya sha fara bayan a azhar wukar ta ɗauka ta fa wadda kosa aka ja ya tashi aiki ballanta na mutum aka ta ɗora akan wuyan shi ta ja sai dai wata magana su waye suka ja Ya yi suka ja ga kuma ƙungiyoyi ne da sun fito na ɗaure ma mata gindin sun yi irin wannan akai irin su wuce kan dubu kan dube ta irin su family support program irin su waye waye haka ake yanzu kwanaki haka aka ɗaura ma wata yarinya aure ba ta so aka kai ta kishiyar tana girki ta mamayin kishiyar ta zuba fozin a ciki mutum goma suka ci abincin suka kwanta asibitin mutum uku suka mutum da mijin da abokan shi ba shi kenan ba an eh? to ko da wasa ka je wajen yarinya ka ce wallahi abin da ya kawo ne na zo ne in muke bayani ina tsagwarar zunzurutun sanki <laughs> saboda wallahi sanki ya zauna cikin wato ainihin tantanin mafallatan zuciya ce an gane to sai kaji ta ce maka mutum yaƙi mutum ne to kowane sai maka ba ta san ka ba to in kana da hankali to ka cika wannan ka da iska kai gaba to amma wani ba wai shi ba a zai je wajen yarinya ta ce wallahi ba shi ba ma mai san shi ma ba ta san shi kaga kiyayya ka kai kiyayya ba kai ba ma a'a wanda ma yake kaunar ka ba a kaunar shi amma kaga mutum ya dage dole sai ya aure yarinya ba daidai bane kuskure ne Allah ya faɗa asasi guda uku da ake gina aure akan su a cikin suratul ruh ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu shine gar na farko dan idan an yi auren a samu natsuwa amma wani abu ne zai jagoranci bayan an yi auren a samu natsuwa shine waje na kun mawaddatan Allah ya sanya soyayya tsakanin to soyayya shine ginshikin da yake bayar da a samu asakaru natsuwa bayan an yi auren lokacin da aka yi aure sannan sai a samu arrahamatu jin tausayin juna amma wallahi duk matar da ka aure ta ba ta son ka to shikenan in fita kai Allah Allah take Allah ya saka ci karo da wani bala'i kakka dawo ina ruwanta da ka dawo da kakka dawo ba daɗe ba ne a gurinta shi yasa abin qayyim a raudatul muhibbin yace da ka haɗa mace aure da wanda ba ta so gara duk abin da ta mallaka a rayuwa ka kwace mata ya fi mata so akwai wata mata ta girma ta haihu ƴaƴan sun girma sun haihu kaga tana da jikoki mijinta ya faɗi ya mutu ran da mijin ya faɗi ya mutu ta kira ƴaƴanta mazansu da matansu ta ce to za ta faɗa musu wani abu kuma za ta bar musu wannan abin a matsayin wasiya ko da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki ranta ta ce babanku lokacin da na aure shi ta ce wallahi na bi umarnin iyayena ne saboda ina gudun bacin ransu ta ce ina muku wasiya a matsayina na uwarku wacce ta kuskura ko wanda ya kuskura a cikin ku ya ɗauki yashi ya aurar da ita ga wanda ba ta so fili. ta ce tun daga ran da aka ɗora min aure da mahaifinku na ji wani abu ya zo ya tokare tsakanin na da zuciyata ta ce ba ta daina jin abin ba sai ranar da ya faɗi mutu saboda zun zunzurutun mugun ƙeya to wannan ce kake sa ran zaka samu wani abu to a irin wayancan matan na da masu biyayya da suke gudun bacin ransu in yanzu ne ai zaka sha mamaki wallahi to ana nuna cewa lokaci yayi kuma kun san an fara bayani akan aljanna da abinda aljanna ta kunsa an Allah ya da gobe sai mu dora daga nan da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana